من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya makaɗaici wanda ke da rinjaye wanda ya kaddara mana rayuwa ta kawo wannan yammaci yammacin talata wanda ya yi daidai da shirin ga wata ramadan shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah ya kaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci inda muka halaka wa karatu na haɗuwa masallacin da ke cikin wannan unguwa ta Abdulbakan muna yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama ya yardacce a wajensa insha Allah muna cikin suratul anfal inda muka yi magana a aya ta hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gama tabbatar mana da suwaye ne muminai yace muminai su wanda idan aka ambata musu sunan Allah wanda suke ba da abin da Allah ya makiyanka kama aka rajaka ka kamar yadda ubangijinka ya fito da kai min baitika daga gidanka bil haqqi tafiyar da take tulanye da gaskiya sansa. ba don son zuciya ba ba don wata manufa ba don kun fito ne kawai don kyakkyawar manufa wa inna fariqan ko da dai waɗansu jama'a min almu'minina cikin masu imani la karihuna suna da kyamar wannan fitar akwai waɗanda ba sa son wannan fitowar. To a nan malamai sun yi wa wannan kaɗin fassara da yawa, kama aka raja karatuka, fassarori da yawa wanda sun fi sama da biyar, wanda malamai suka yi a kan wannan kafi na tashbihi. Wajen tashbihi ɗin wato shi ne malamai suka yi ta kilafa a kai. Waɗansu suka ce, kamar yadda Allah ya tabbatar da imani Allah ya tabbatar da imani a zukatan masu imani masu jin tsoron Allah in an ambaci sunan Allah wa'inda suke dogaro da Allah wanda in an karanta musu ayoyin Allah suke ƙara imani suke sai da sallah suke bayar da zakka suna taimako da dukiyarsu to kamar haka ne kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka wayansu sun kamanta da wannan wayan suka ce a kamar yadda Allah ya sulhunta tsakanin masu imani muhajiruna da ansar suna ta rikici akan al'amfalu na suwaye sai Allah ya raba gardama yace al'amfalu lillahi war rasul to kamar yadda Allah ya raba wannan ya fito da kai to kamar haka ya raba wannan gardama shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga gida a matsayin za su tsare ayarin abu biya na fatake dukiyarsu da aka fafwace daga ainihin makka sanda muhajirai suka yi ta ƙaura aka rinka fafwace gidajensu da gonakinsu da dabbobinsu da kadarorinsu yanzu gaba ɗaya mushirikai sun mamallake su sun suna ta kasuwanci suna fatauci da shi to sai aka ji labari ga abin su fiya nan ba ya ya ɗebo dukiya don haka a tare su a ƙwace inda dama dukiyoyin mu to a wajen wannan tarewa a face din shi kuma sai ya aika cewa to faga manzon Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da mutanensa sun taho fa za su tare mu don haka ku yi gangami ku zo ku kare dukiyoyinku sai ya aika wa mutanen Makka. Su kuma suka yi gangami suka haɗa rundunar da ta kunshi soja kusan dubu ko sama da dubu. A tarihi wayansu sun ce ɗari tara ne da wasu abu, wayansu suka ce a mutum dubu ne. Sahabbai kuma sun fito tare ayarin fatake ba da niyyar tare rundunar yaƙi ba. Sun fito ne mutum ɗari uku da goma sha. sai ga rundunar da ta yi shiri ta ɗauko makamai ta ɗaukar kuwa ta ɗauki kayan kariya komi da komi da niyyar yaƙi mutum dubu su kuma su ɗari uku suka fito da goma sha to a nan bayan tafiya ta yi tafiya yujadilunaka yujadilunaka bil haqqi ba da ma tabayyana ka annama لا إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إهدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليهك الحق ويبدل الباطل ولو كان ولو كره المجرمون الله سبحانه وتعالى bayan an fito sai ya gaya wa manzonsa cewa to yanzu fa wannan ayarin da kuke kokarin tarewa ko ku hadu da shi ko kuma ku hadu da wani ayarin na mayaka cikin ɗayan biyu. Dama kuma Allah ya yi haka ne don mai liyin kalhaffa. Kai tsaye a ce musu kawai ku ci ko a hadu sai aka yi wannan. Ku shi Abu biya kawai sai ya gangara ta hanyar Faifa, sai ya sulale ta kwarin da ya gangara ta gefen makka su kuma sun biyo kwarin da yake kan tudu ta gefen madina abu su ya riga ya haura sai ya aika wa mutanensa cewa ku koma mun riga mun kubuta suka ce ina ai tun da muka fito sai mu je farfajiyar badar an yi kiɗi, an yi gangami, an buga tambari, an sha giya, an yi waƙa, a nuna wa duniya cewa mu ba na wasa ba ne. Mushirikai suka ce tun da suka fito ba za su koma ba sai sun zo filin bada tukunna. To ashe a da rabon wayansu ba za su koma ba. Sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam to yanzu wannan tafiya da kuka fito ba kar ku yi tsammani za ku haɗu da fatake masu kayan dukiya ba mamaki ku haɗu da takubba da masu to a nan ne fa wayansu suka rika cewa to yanzu yujadilunaka sai suna jayayya da kai fil haƙi game da wannan gaskiya da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora ka akan cewa kai ne ke da gaskiya kuma kai ke da nasara ba da ma ta bayyana bayan ya riga bayyana cewa lallai yanzu kan fa da masu makamai za a haɗu ba da masu fatauci ba sai ga mutane yanzu kawai tafiya ake yi ka annama sako na ilal mauti kamar wanda aka kawo shi ana jansa za a je inda za a kashe shi ka san za ka ga yana tafiya kawai ba ƙarfi to yanzu kai da ka fito da nufin za ka tare ayari aka ce za ka haɗu da runduna wanda kuma waccan rundunar kafin ta fito ita ta yi shirin yaƙi kai kuma ka fito da shirin yaki kaga akwai damu to haka Allah subhanahu wata'ala dai yasa suka daure wannan aya wayansu suka tura ta zuwa ga kafirai yujadilunaka kafirai suna jayayya da kai fil haqqi akan wannan tauhidi da kake so kokarin tabbatarwa wanda shine gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ya riga ya bayyana tabbas tauhidi shine addini kaɗai ta Allah shi ne addini kana ta kiran su zuwa ga addinin musulunci zuwa ga tauhidi suna ji a ransu ka annama yusaquna na ilal kamar kai ka ce ana jan su ne zuwa ga mutuwa kafiri in ka ce mar tauhidi ne ji kamar za ka kai shi kwata ka yanka baya so wahum yanzurun kamar wanda za a ja a je a yanka shi yanzu yana kallo haka suke ji kamar an jawo su za a kai su mayanka wa hum na, suna kallo sai malamai suka ce haza tafsiru ba'i wannan fasara ta yi nisa ana magana ne da masu imani da suka fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa fassara ta zauna a inda aka aje ta amma siyakin kalami yana nuna cewa wayannan mu'minai ne da suka taho tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su ba su taho da niyyar yaƙi ba ga shi kuma an ce yanzu fa yaƙi za a yi ba su taho da shi ba su ɗauko makamai ba suna ta cewa ya rasulullahi ya kamata da a ce an sanar da yaƙi ne kaga da suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne duka da da su za mu taho amma yanzu mun taho mu kaɗai wayansu ma a cikin mu nan wayansu ma ba jarumai bane sosai ga jarumai wayansu an baro su a gida ga kuma makamai ba mu ɗauko irin na faɗa ba ba wata garkuwa ba kaza ba kaza annabi sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da kai akan abun da ya riga ya tabbata haka yake kuma gaskiya ne ba da ma ta bayyana bayan al'amari ya bayyana ga sunan ka annama yusabuna ila al-maut kamar dai ana jan su ne zuwa ga mutuwa wa hum suna sura kallo wa iz ya'idukumullah yayin da Allah ya yi muku alƙawarin idan qa'ifataini za ku haɗu da ɗayan jama'a guda biyu ɗayan jama'a guda biyu annaha lafu, to ita ce wanda za ku haɗu da ita ita ce taku ko dai ku haɗu da Abu Sufyan wanda ke dauke da ainihin wato wa'annan dukiyoyi ko kuma ku haɗu da ainihin mayakan Makka wa'anda suke dauke da makamai ɗayan jama'a dai za ta zama laku ta ku ce ita ce abokiyar karawa to lokacin da aka raba musu biyu ana ta tafiya amma kowa burinsa Allah ya sa dai mu da ayarin fataken eh Allah ya sa dai da fataken za a haɗu shine Allah ya ce wata waduna kuna buri anna ghaira zati shaukati kunu lakum Allah ya sa dai ba mai kayan ne za mu haɗu da ita ba ba mai suka za mu haɗu da ita ba zati shauka ita ce rundunar mayaka ghairu zati shaukati wanda ba ta da kaya ita ce rundunar fataki mai dukiya sai suna burin Allah sa dai su haɗu da rundunar fatake ba rundunar mayaka ba Allah ya ce wa yuridullahu Allah kuma manufarsa an yi hikkal haka, so yake ya tabbatar da gaskiya ta bayyana a duniya kowa ya gane gaskiya ita ce sama da ƙarya don duniya ta gane cewa masu gaskiya ko su ‘yan kaɗan suna rinjayar maƙaryata komi yawansu, don Allah ya tabbatar da kammin min fi'atin, ƙalilatin, ghalabat fi'atan kafiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirina. Allah yana so ya tabbatar da wannan li yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirina don ya yanke bayan arna. wato gaba ɗaya a yanke bayan su ya zama to yanzu kan ba su da waɗansu mabiya waɗanda za su goyi bayan su nan gaba gaba ɗaya an yanke shi yasa Allah yake so ya haɗa ku da mayakan a kara a hakan akan ba ku shirya ɗin ba wannan al'amari yana da ban mamaki mayaka duhu suka haɗu da mayakan da ba makamin kirki ba abun hawa da kafa waɗansu suke mutum ɗari uku ɗari uku da goma sha uku suka da goma sha uku suka haɗu da mutum dubu masu makamai masu shiri wanda sun shiryo don fada suka haɗu da mutum ɗari uku da ba don faɗa suka fito ba sannan ga azumi ma ake yi a lokacin ana ramadan lokaci amma Allah cikin ikonsa don ya tabbatar da gaskiya ita ce sama da ƙarya li yuhiqqal haqqa wa yuqtilal batila don ya tabbatar da ƙarya ya share ƙarya ya rushe ta walau halmujiri muna ko da mabarnatar duniya ba sa so Allah sai ya bayyana haka to shi yasa sai Allah ya bayyana sai ya hada su da ta shauka maimakon gairu ta shauka sai ga su ga mayaka sai Allah ya ce إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله سبحانه وتعالى يتي استستغيثون ربكم سندبك إلك نيما آججين مبنججنكم tunda dai an ce lamu halata, yanzu kam karawa za a yi yaƙi a za a yi yanzu kam tunda dai yanzu ba da fatake za mu haɗu ba da mayaka muka haɗu to Allah ka taimake mu Allah ka agaza mana to wannan shine Allah yake tuna musu is yayin da tattabi suna rabbakum kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum sai ubangiji ya amsa muku yace anni mumiddukum ni ne kara ku ne bi alfin min al malaikati da taron mala'iku dubu murdifina wa'inda suke ainihin goye da juna mala'iku dubu zan kara muku to wayannan mala'iku su ne suka dinka shiga cikin wayannan kafirai mala'ika dubu sun zo cikin runduna mai sojoji dubu ba wai sun je suna dukan su bane sai mutum ya zo kusa da kowane ɗayan su sai ce yaya ka mutanen nan yaya dai Ka mutanen nan ba anya za mu ji ƙarfin mutanen nan kuwa ka mutanen nan kuwa ba su ma nuna tsoro Allah ke can wallahi ba su da dama mun dai fito da rayuwar mu kawai da girma mu koma gida duk suka rika korata su kowa gaba ɗaya ya karaya suka zama ba su da A aka ka karya su ta hanyar tadi kowa ya zo kusa da dan uwansa sai ya korata shi korata shi kana ga dan uwanka ne yake baka labari ko mala'ika ne وما جعله الله إلا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله ألا بيهك إلا بشرى إلا بشرى فاتي دنيا البشر غريب ولتنم به ولتنم إن ولتنم إن به قلوبكم don Allah ya sanya natsuwa a cikin zukatanku. wa man nasaru amma ai taimako ba ga kowa yake ba illa min indillahi face daga wajen Allah yake ko bai turo mala'ika ba ko da bai ce kowa ya zo ba Allah shine mai taimakawa amma ya yaka ne domin abin yayi daidai da ku saboda me saboda kada a ce ku ku koma gefe Allah ya muku fadan su rika cewa to ai ba da ku zo mana ku shi yasa sai aka kyale ku da ku da su din kuma kuka kara kuma kuka sha wuya Allah ya ce wa man nasaru illa min indillah babu inda taimako yake in ba daga wajen Allah ba inna Allah Allah shine azizun mabwayi hakimun gwani a cikin aikinsa sai ya ce إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم ne suka riga ku kan ruwa sun fare su, sun tare ruwa. Muminai ba su da ruwan sha ta gefensu, kuma dama ba su fito da shiri ba. Kafirai kuma su suka tare inda ruwan yake. Wato muminai kuma suna gefen da ba ruwa. An yi daga, su can daga su inda sansani su yake sun tare inda ruwan yake. su kuma muminai inda sansanin su yake faruwa, an yi turko turko Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa don ya kwantar musu da hankali har ma waɗansunsu sun samu ainihin na janaba wayansu suna da najasa ta tattaba su ga janaba ga suna buƙatar wanka ana buƙatar alwala ana buƙatar a sha ana buƙatar a wanke tufafi a yi ibada a lokacin kuma ayar taimama kun san bata sauka ba to kuma ga inda ruwan yake kafirai ne ta gefen to shine Allah subhanahu Ta'ala sai ya aiko musu da ruwa daga sama nasu sai aka yi shi ta gefen su kawai su su kadai banda gefen da kafirai su suka samu ruwa na sha da na wanka da na sanyaya zuciya sannan kuma ƙasar da suke gefen da suke wajen tudu kun san sahara ne idan da ba a yi ruwa ba idan iska ta taso sai ta yi ta da rairayi gaba ɗaya ta gunne musu idanu sannan kuma idan za a taka ƙafafunsu su ta nutsewa da wuri mutum zai gaji ga kuma ana cikin ramakwa. su kuma sun tare kwari wajen da ainihin gefen fadama-fadama. To sai aka yi ruwan anan sai aka malalar da wani malli na sama-sama ta can su kuma sai kafafunsu sun ka kafewa. Su ba a yi musu ruwan ba sai aka tura musu tabo. Ta yadda ba za su ji daɗin takawa ba, hankalinsu ya tashi. Lokacin kafin haka ta faru kuma shaidan ya fara shiga cikin masu imani, wasu sun na Allah. kamar yadda mala'iku suke zuwa suna zuga suna yin farfaganda a can su kuma shaidan sai ya shigo mai imani ce ku kun ce Allah yana tare da ne eh, manzon Allah ne shugaban ku Allah kuma shi ke da sama shi da da komai gashi ko ruwa ba ku da shi ga har nan da kuke cewa bautar gunki suke suke da ruwa ko ba ku da shi to shine Allah sai yayi wannan kifa Allah ce iz yughshikumun nu'asu sai gashi Allah ya saukar muku da nutsuwa har kuna gengedi amanatan don aminci kawai minhu daga wajensa wa yunzilu alaikum sanda yake saukarwa gare ku minas sama'i ma'a ruwa daga sama li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaytan dan ya tafiyar muku da wannan dauda ta halaka da shaytan yake tusawa a tunaninku cewa to mu muna tare da Allah amma ba mu da ruwa to da aka yi muku ruwan sama yanzu wannan rijizar shaitan din an kore shi yanzu kun gane kuna tare da Allah kam tunda ya muku ruwa na ku na musamman kai ko to Allah ya yi haka ne li yuzhiba ankum rijizar shaitan dan ya tafiyar muku da wannan azaba da shaitan yake so ya shafa muku domin irin wannan tunani idan da har mutum ya kai ga furta shi to ya halaka don da yawa wani lokacin shaitan yakan iya saka kai wani irin tunani amma da yake ba ka faɗi ba sai Allah ya yafe ba. amma in ka kuskura har ka kai ga faɗansa ko ka aikata to shikenan ka shiga Allah ya kare mu a wani yarbida ala qulubikum Allah ya yi haka ne don ya daure ku wa yusabbita bihi al-aqdam ya sake tabbatar da diga digadigan ku akan tsayuwa wajen kare addinin musulunci wajen goya wa addinin Allah baya wajen fito na fito da mushrikai waɗanda suke ƙoƙarin karya annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a tabbatar da dika إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا سألقي في قلوب الذين كفروا الروم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان waɗanda da suna cikin tashin hankali suna tuna ya za mu yi mukara da wayannan mutane ga shi ko ruwa ba mu da shi ga mu ba mu da wasu makaman kirki ba mu da dawakan hawa wayannan kuma runduna ce mai mutum dubu sannan kowa da makaminsa ga dokin hawa ya za mu yi kara da su sai gashi Allah ya saukar musu da nutsuwa ya kwantar musu da hankali har mutum yana gyangyaɗi ta kobinsa na ce. gyangyaɗi alama ce ta kwanciyar hankali da nutsuwa mutumin da yake cikin firgita ba zai yi gyangyaɗi ba an gane wannan ko shi yasa malamai suka ce gyangyaɗi a fagen daga aminci ne daga Allah amma gengedi a majalisar karatu gengedi a masallaci gengedi a gun wa'azi gengedi a gun aikin alkairi wannan kuma ribata ce ta shekara in ka ga mutum ana karatu yana gengeni to ka faɗa da ka faɗa suka yi da shaidan ne yana shafa kansa amma idan da fagen daga ne aka ga kana gengeni alamar yarda da ubangiji har ma kai ba ka tuna filin mutuwa kake har gengeni kake yi to alamar yarda da kai da Allah yayi da kuma aminci da ka samu daga Allah ne amma har kuka ce wane ne ke yin gengedi a majalisin ilimi aka ce sai jaki eh? suka ce sai jaki wannan kalmomi ne da malamai suka rinka fitarwa a karkashin ma'arasa <laughs> wallahi ya guda suna da yawa to ba jakunan ba ne wannan ana yi ne don a tabbatar maka ba ba aikin alkhairi ba ne yawa don kar ka ga kana ta gyangyadi a sahu ka ɗauka kai ubansu ne babu a fagen daga ne kake ubansu in kana gyangyadi yawa filin yaƙi in kana gyangyadi to aminci ne daga Allah a filin karatu a inda ake wa'azi a inda ake aikin alkhairi in kai gyangyadi to wannan kuma ka shiga daga irin kana cikin ribatar shaidan Allah ya kare don haka a me yace ana iz yuhi rabbuka yayin da ubangijin kai yi wa'ayi ila malaikati zuwa ga malaiku yace anni ma'akum ku je ina tare da ku fatabbitu alladhina amanu ku je ku kara tabbatar da digadigan wa'anda suka yi imani awulki fi qulubil ladina kafaru ruba ni kuma zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai anan Allah ya turo wa'annan mala'iku suka shiga cikin rundunar masu imani su kaga wayancan su dubu ko wayannan ɗari uku kuma da kafa suke tafiya wayansu duka ba su da makaman kirki to sai Allah ya aiko da mala'iku akan dawakai sai aka ga rundunar filin ya cika kuma kowa aka duba sai a gabar dai ne ka ina suka samu wayannan larabawa mayaka ina suka same su sai wayannan mala'iku su ce to ku ba ku sani ba da sa Madina duk yara rake je duk boyan bayan su ake nan ma wayansu daga guri kaza suke wayansu daga wuri kuma sai kaga yanda suka iya yaki wani ya tsalle daga kan doki sai ya ji wuyi ku kafin ya sauko sai kaga sojan arne ya tsorata gaba ɗaya sai kaga fuska ta saki da sun zo suna barazana wai sun yi kira sun sha giya sun nuna wa duniya Muhammadu ba bi ba ne. Sai Allah ya turo mala'iku suka zo suka rinka korata su, Allah yana jefa mu kuma cikin zukata Wa ulki, Allah yake zan jefa fi kulubin lazina kafaru cikin zukatan kafirai a ruba tsoro. Ku kuma masu imani ku bi su, fadribu sun riga sun razana sun tsorata, kawai jikunan ne kawai suke tafiya ku bi su kawai fadribu rinka tsarar su faukan a anaki kan wuyansu wato wadribu minhu ku yi ta tsara minhum daga gare su kulla banani dukkan wata gaba idan aka ce banan wato iri kowace irin gaba asalin banan gabar ya su ne banan banan din jam'i ne na banana banana ba irin na ayaba ba yauwa wato jam'i ne na banana banana jam'i ne na banana bananatun gabar yatsa ku sassara su kawai ta ko'ina ku yi musu gunduwa gunduwa ni na yarda ai bayina ne kuma suka saba mini ku kuma bayina ne ni na umurce ku ba alhaki fadribu fawqa al'anaqi wadribuhum kull banani murni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاجج الله ورسوله فإن الله شديد العقاب الله ذلك أبين ديسا أكي مسوكا بأنهم شاقوا الله سبو رسول سابا الله ورسوله سكا سابا ومن الله wa man yushaqiqi Allah duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa fa inna Allah lalle Allah shadidul iqab ne tsananin hukuma ne ko daga duniya ko kuma sai ka je lahira matukar ka saba wa kitabu wa sunna kaga wayannan dalilin da yasa aka yi musu wannan bala'i sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah ko yanzu ka saba wa Qur'ani ka saba wa hadisi ka shiga takun saba irin nasu kai ba irin wannan hukumar sai ta same ka ko da yaushe ka ji a ranka kana son kitabu kana son sunna wannan shine goyon bayan ra'ayin da Allah yake bukata da ra'ayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bukata zalika bi annahum saboda su shaqulla sun saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa kuma wannan ka'ida ce zaunanna daga wancan lokacin har duniya ta tashi Allah yake wa man yushaqiqir rasula duk mutumin da ya saba wa manzon Allah wa rasulahu ya saba wa ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa inna Allah lalle Allah yana nan a yanda yake shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne Allah ya kare mu da ukubar ubangiji sai Allah ya ce zalikum fazuquhu wa anna na kafirina azaban Allah ya ce Zalikun banca ne ku fazuku ku ɗanɗana shi sakamakon ku ne wa anna kafiri na lallai yana ga kafirai azabun na azabar wuta ba ma wannan azaba ta fadribu fawqa al-anaqi wadribu kull bananin ba akwai azabar wuta ma tana jira bayan an lallasa su kuma ranar gobe kiyama jahannama tana nan tana jira Allah ya kare ya Allah ya ayyuhal ladina amanu idza lajitumul ladina kafaru zahfan fala tuwallu fala ku ce za ku gudu wai don kabirai. ku ce za ku tsere ai kabirai ne wallahi ga suna ta gudu kul wala tuwalluhumul adbar kada ku ba kabirai baya wannan kaskantar da musulunci sannan kuma zubar da mutuncin musulmai ya za a yi rai gare su rai gare su rai gare ku rai gare su kuna jin zafi kuna jin zafi kuma ku ce za ku gudu su ma ba suna da jiki kuna da jiki to menene na gudu su ba su gudu ba su da ma suke yi wa ashirme aiki kai da kuke yi wa Allah aiki kuma ku ne za ku gudu in takunu muna fa la muna kama ta muna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna in kuna jin radadi in an tsare ku su ma ai suna jin radadi ko To amma ku kuna ƙaunar samun rahamar Allah in kun mutu za ku yi shahada ku kuma ba sa tsammanin wannan sun san in sun mutu asarar rai su kawai su yi. amma ba su gudu ba sai ku da kuke tsammanin samun rahamar Allah ko da an kashe ku ku ne za ku gudu. To ku kuskura. Idza laqitumul ladina kafaru daga yau idan kuka hadu da waɗanda suke kafirai ga sunan zaban fala humul adbar kada ku yarda ku gudu ku ba su baya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk mutumin da a ranar aka ga ya kuskura ya gudu ya ba arne baya to illa muta'arriban matukar ba wai iya tattattin yaƙi zai gwada ba muta'arriban liqitalin wanda zai dan bada baya a yi tsammanin gudu ya sai an biyo shi ya yi ya tsare kana akwai irin wannan gudu to wannan irin gudun an yarda da shi idan kaga sun yo kanka su uku kawai sai ka nuna tsoro ka rika ce ayya ayya kana ta kwanciya kana haka ashe kokari kake ka dubi ta ina zaka tsare sai ka lalata daya sauran sai su yo kanka sai kai kamar za ka gudu lokaci guda sai ka fadi ka kwanta sai ka soke daya sai ka sake birgima sai ka tashi sai kai kan daya zai buɗa wallahi shi kuma sai ka karasa shi ba ka gama da uku ba wannan gudun irinsa shi kuma ba laifi gudun iya taksis ɗin yaƙi amma gudu kawai don tsira kana ka gudu kana faɗawa lanho wai kai za ka tsira wannan ka kafurci ne ka koma har ne kuma za ka mutu ka gangara wutar jahannama yawwa sai dai in sun ninnin kafu to wannan sassauci ne daga Allah Allah ya ce sai dai wanda suke juyawa likitalin don salon yaƙi au muta hayyizan ila zikati ko kuma wanda zai ja sai kai su ya wajen su, sai mutum kamar goma ya kaga kawai sun kullo maka sai kai kokari kai hikima sai ka ruga da gudu sai kai zagaya suna ta binka suna ta binka suna ta binka ashe so kake ka kai su tsakiyar rundunar wajen mutanen da gudu kake suna ta binka kafin su an kara kawai su gansu tsakiyar jama'a sai a yi musu kawanya to wannan gudun shi ma ba ne gudun iya tsara da gudun ka kai su cikin yan uwa wannan duka an yarda amma ban da gudu wai don za ka tsira kana ta gudu fata-fata wannan kafkafurci duk mutumin da ya irin wannan juyawa Allah ya ce faqad ba a bi gaba bin min Allah ya koma da wani irin fushi daga wajen ubangijinsa Allah ya kare mu wa man yuwallihim yawma idhin dubuhu illa mutaharrifan qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wannan ya koma da wani irin fushi daga wajen ubangijinsa sannan kuma wa ma'awahu jahannam makomarsa wutar jahannama kai ko ai ko wannan makoma ba ta yi kyau ba wa bisa nasir kir da irin wannan makoma a ce mutum makomarsa jahannama kai wannan makoma ta yi muni Allah ya kare mu da jahannama na'am falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت walakin الله subhanahu wa ta'ala fa ya tattaya makama masu imani da yawa kamar yadda yake laqad nasarakumullahu fi mawadin katiratin wa yawma hunaini idza ajabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al bima rahabat thumma wallaytum mudbirina haka ta faru lokacin da aka fi fatu makka aka zo hunaini lokacin musulmai da yawa aka tattaru aka tafi kowa da kowa rannan ka san su idan suka ga abun shi ake yayin shi ba kowa sai ya shigo amma lokacin da abun yake da tsada ba kowa ne yake iya zuwa ba to yanzu tun da abun ya riga ya zama shi ake yayi aka haɗa rundunar da ba ta da misaltuwa ana ta alfahari haba da lokacin da muke mun kaɗan ma muna cin nasara balle yau an yau kam kayya kayya da aka je ashe taron ɗin taron kumfani aka je aka shiga matsala sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada musu cewa yawa ba shine imani ba imani shine karfi ba yawa shine karfi ba kuna ‘yan kaɗan masu imani sai ku rinjayi masu yawa marasa imani, kuma rundunar ku komi yawanta in akwai shakku da taraddudi da rauni to ba za ku ci nasara. Daga baya Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gwada su sai ya taimaki Allah ya ce falan tuguni anhum haka ne ko to ta falan ba ai ku kuke kashe su ba walakin Allah qatala Allah ne ke kashe mu har ne za ka ga kawai ka zo kana dan dungura su sai kaga ya fadi ya mutu Allah ya riga ya da ran kai kuma sai ka zo ka lallasa kawai wa ma ramaita hatta jifan su da kai ya rasulullahi da tafi ɗaya na ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗiba ya jefa cikin su. gaba ɗaya ba wanda tsakuwa ba ta shiga idon shi ba kaga wannan ikon Allah ne kuma yana daga cikin baiwa da Allah yau manzon Allah mu'jiza jifa ɗaya cikin runduna mai yawa fa ya ɗan damki rairayi ya wurga musu amma kowa sai da ta shiga idon Allah ya ce to ai hatta wannan wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifan nan ba sanda da kai jifa walakin Allah rama ba ce Allah ne yayi jifa kai dai kawai kai aka wakilta da jifan amma Allah shine ya biye ta sa musu shi a ido wani mumini mu'minina ko domin ya jarrabi masu imani minhu daga haka din bala'an jarrabawa hasanan mai kyau inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne alimun wanda yake masani a cikin aiki ainihin halin da bayansa suke ciki. Zalikum ذلكم وأن الله موهن ka'idin الكافرين yace zalikum wancanin kuwa anna Allah saboda shi Allah muhinun yana mai raunanar da kaidil kafirina kaidin masu kafirci yanda duk suka kulla kaidi da makirci Allah sai ya raunana kaidin sai ya dawo a tsara a wurinsu. zai zama tucin nasara gun masu imani إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون وإن تعودون نعد ولن تغني عنكم تُخْفُوا شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Dan uwan musulmi wa'ancan ayoyi da muke karantawa musulmai ne fa ɗan uwanmu suka yi wannan zamani. Kuma su sanda musuluncin ya zo ya same su iyayensu ba musulmai ba ne. kakannin kakannin su ma ba musulmai ba ne kuma ba ana so ba su ma suka shiga musulunci amma ku duba yadda suka dage suka ba da kansu wajen daga addinin Allah wajen taimakawa amma mu ku duba mu kakannin kakannin mu ma duk musulmai mun zo mun tashi cikin musulunci an haife mu cikin musulunci amma ku duba kokarin da muke yi wa addinin mu dai kai tsinin allurar wa'incan wai imanin nan kam an rage marfawa ne an ce yanzu a rage kar ai kamar na to me yasa mu yanzu ba mu da kokari wajen addini mu ba ma kokarin kare addini muna ji muna kallo ba za a zo a ci mutuncin addini ba mai tsayawa yanzu ku duba ku gani ba kuna kallo kuna ji ana ta danne mana haƙƙi wa'azinmu sai mun shirya topic mai kyau yadda za mu tarwatsa wata bidiya ko mu soke wata shirka ko mu lalata wata a ɗabi'a kawai sai a zo haya ɗinka wurin amma kuna ji kuna kallo ba ku ɗau mataki ba wajen kare addini wajen kare sunnar manzon Allah wajen kare tauhidi kuma shi wanda yake yin haka ɗin, bidi'ar da yake ƙoƙarin karewa yana yi wa mutanensa aiki a aƙidarsa aiki ku kuma ba za ku yi ba eh? ku duba wayansu suka ba da dukiyarsu ba dubu sama da ɗari uku suka ce a saka duniya kowa ya ji wani kuma sai ya bi yana tsitsinka karatun yana kwashe shi yana zubarwa yana barin abun da ya masa daɗi kuma kuna kallo wai a ɗau mataki kun ce a ba komi a bari wannan shine taimakon addini shine haɗin kai din shine jama'a ahlus sunnati wal jama'a ahlul bid'ati wal jama'a sun taru suna taimakawa bid'o'in su mu kuma sai mu juya wa sunnan mu baya haba yan uwana lokacin da bamu kai haka ba ma muna kokari yanzu ne kuma zamu dawo mu rushe abun mu da kanmu eh sai a maida mu ma ba musamman abin da muke ba ma tamkar ma mu a bayan gari muke ba cikin gari ba wallahi don in mutanen gari ne aka yi musu haka wallahi yanzu da an ji su don sun san sun san haƙƙin su amma mu yanzu an gane ba mu san haƙƙin mu ba yanzu in wata miliyan din mutum ta ɓata za ka ga ya dage amma gaba ɗaya ta addini aka salwantar da ita ba za ka ji zafi ba haba ‘yan uwana. Ya kamata, sidira ɗaya yin aka ce za a salwanta maka wallahi ka ji zafinta. Tunda ba haka kawai mutum zai zo ya yi a taɓarin surutu a banza ba don a gane ake zuwa. To, amma in har za a yi za a yi a zo a debe a jefa a kwandon shara, wannan me fa'idar haka? Hmm? Kuma an fahimta an gane amma ba ɗau mataki ba an kyale. mutumin da ba Allah yake yi wa addini ba ya dage amma su ba za su dage ba bi hanyoyin da duk za ku bi ma ku ga kun kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai shikenan sai a yi shiru ‘yan uwa musulmi addini da za mu yi shi duka mu yi shi don Allah tsakanin da Allah mu dage Har mu rinka yin rauni muna komawa baya-baya sannan ko mu daina nuku muna muna-muna duk abin da ya taso a fito ƙarar kawai a bayyana shi a gane ina ne za a yi ya za mu yi ba wai a tsaya ana ta komawa gefe-gefe gefe-gefe ba ku a tattauna akan al'amari kuma a sama masa maslaha yadda za a gyara abu ya fi addinin musulunci bai taɓa tafiya haka kawai shuru ba kuma ku daina rena wai a'a to ai mu nan ma gashi gashi baka san ta ina ne Allah yake murna ba baka san da wani bangare Allah yake murna ba kuna hangen wasu bangarori masu ƙarfi masu mutane manya manya masu hali kaza kaza kuna ga kaman bangaren mu nan muna da rauni ko Kuma ku san wani Allah da wanne Allah yake murna ba matukar kana aikin ka don Allah to ka dage ka yi tai don Allah kada ka rinka ja baya ja baya sharrin shaidan ne wallahi ja baya addini sharrin shaidan duk lokacin da kaga mutum yana yunkurin addini yana ta haurawa yana ta haurawa can sai ya gaje ce bari ya rike step biyu ya dawo kasa kasa yana dawowa kasa kasa to karshe fa zai zo ya durkusa Allah ya sauƙaƙe don haka yan uwa musulmi mu dage ta kowace hanya ka samu kai ma kai ta kokari yanzu wayannan bayin Allah da suke ta kokari ilimin da Allah ya ba su da basirar da Allah ya ba su ne suke aiki da ita suna ta tuttura wayannan karatuttuka na malamai daban-daban suna tura wa duniya kowa yana ji kaga wannan sun taimaka da basirar su da hikimar su na sanin kwamfuta su ma suna yada addinin musulunci ko haka ake bukatar matasa duk inda aka samu wata baraka ku yi kokari ku ga kun samu zaren dinki ba wai ku shiru ku kyale addini yana ta rushewa ta gefen ku ba kar ka yadda ta bangaren ka ce an samu na kasu duk yanda za a ce kai gefe kaza ba sa karɓar wasa amma har a gano ku ku kawai karamar bishiya ce mai saurin hawa to kar mu yadda da wani wallahi kuma ana farga ne tun ba a je gun Allah ba tun a nan yanzu ne muke shawarwari har mu fahimci juna ba wai sai an riga an kai ga magariyar tukewa in aka je aka kai ga can kam shi kenan al'amari ya lalace wa'annan ba suna kallon makamai ne kararrafa ake ce musu kar ku juya kar ku bada baya duk wanda ya bada baya fa ya koma da bushin Allah kuma kuma kawai bai wuce wa'azi ba da zuwa karatu shine za mu juya eh shine za mu juya to yaya idan da ma su ake zarewa ta kubba ake zarewa bindi kurki ake zarewa ina za a kenan ba inda za a ke eh? duba fa nan ba an ce kul kuskura ka jura wa na baya ka kyale su su yada su kai ka bar naka ya lalace kada da kuskura duk yanda za a yi kai kokari don kai ne kan gaskiya addinin musulunci ya hada shi ake hatta masu kwamfutoci wanda bai damu da addini ba kaga za su rinka sa kiɗa rugugun rugugun kan titi ko to kai ka sa wa mana, ko ka sa wani abu wanda zai taimaka wa addini in akwai waɗansu a zaune sai ka sa wata nasiha ko wani karatu ko wani darasi wa'inda suke kusa duka za su ji wani Allah ya tarfa wa garin sa nono sai kaga dalilin haka ya fahimta amma wani za a ga ahli sunnati wal jama'a ne yake inkari amma a computer sai kaga yana ta sa kina ana ta rubutu rubutu rubutu sai in ka zo kana so za a kana buƙatar wani abu sannan ya kashe sannan ya sa maka wanda kake so ya zama jakar magori ke to ya kamata in dai kai ahli sunna ne duk yadda aka same ka samu kana tallafa wa sunna in wancan suna sa shirme su kai ma ka sa addini a yaɗa addini kai ma ta yanda za a yi ta gogoriyo ana yakin juna wannan shine yaƙin yanzu shine jihadin namu yanzu da baki da na'urori su ne jihadin ba kamar da bane da ake yaƙi da makamai ana yaki da baki ne da kuma na'urori da rubuce-rubuce za ka iya yi rubuce-rubuce kai taraddi akan waɗansu waɗanda suka yi ɓatanci ga addini kai kuma kai raddi ka taimaka wa addininka ka kare addininka idan kuma furuci aka yi kai ma ka tura furuci ka kare addininka ka yi raddi don ka don kofe wanda yake kokarin don kofe maka addininka wannan shine shine amfanin matasa a kowane lokaci matasa su suke da ilimin danne-dannen kwamfutoci a yanzu to ya kamata ku yi amfani da ilimin ku wajen daga addinin ku daga sunnar addinin ku daga ainihin yada matsayin gurumin musulmai kar ku yadda ana bata musulunci kuna zaune ko kuma kuna da yatsun dannawa kuna da basirar ganowa ba za ku yi amfani da ita wajen daga addinin ku ba a gefen kwamfuta karanta kwamfutar naku kenan bai yi amfani ba Allah ya taimake mu don haka yan uwa mu dage kuma watan Ramadana ya zo ƙarshe. Don yanzu muna cikin goma na ƙarshe, wanda waɗannan goma nan ne rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mafi yawan take tare, musamman ma lailatul ƙadiri a cike ke fita. Don haka mu rage yawan baccin dare, mu rage yawan zama a tempula, mu rage ainihin nisanta Ƙur'ani da muka yi, mu rage yawan ainihin wato rowa da muke ta yi mu komo wa Allah subhanahu wa ta'ala mu tambara da shi don mu ga mun dace da wannan alkairin da ke cikin wannan wata na bana domin watakila daga bana fakila kai da ramadana shikenan ba abun mamaki ba ne ramadanan ka na ƙarshe ko kuma ya zama shine ramadana na na ƙarshe don haka in ramadana ya zo bayan Allah na gari ƙoƙari suke su yi tari batarsa saboda suna ganin tamkar wani ramadana ba zai dawo ya same su ba don haka mu ma ya kamata a ce mun ɗauki wannan darussan kamar yadda magabatan mu suka yi Allah taimake mu gaba daya sannan mu rinka amfani da waɗannan lokuta na ibadu wajen yi wa ‘yan uwanmu addu'a muna da ‘yan uwa waɗanda suke cikin matsala a duniyar musulunci waɗansu yaƙi ya ainihin fatattake su, waɗansu annoba, waɗansu rashin lafiya suna cikin wahala, yanzu haka suna cikin matsala, to mu rika sa su cikin addu'o'i, mu rika nema musu mafuta Allah ya fitar da su, domin abun da ya same su zai iya samun mu. Ba abun mamaki ba ne yanda suka shiga wata rana ka binci kanka aka kai ma, kai ma za ka buƙaci ‘yan uwa su maka addu'a. don haka mu rika musu addu'a Allah ya sama musu mafuta wa'anda suke cikin kakani kayi kuma mu rika sa su cikin addu'o'i su ma Allah ubangiji ya warware musu matsalolinsu mu kuma da suka kakkangare mana mu rinka addu'a Allah ya dawo da su ba wai zaka tuna cewa ni kan ba ni da dadan iska ai ɗan ɗan uwanka musulmi ɗanka ne don haka mu rinka yin addu'a Allah ya shiryar da su idan suka shirya musulunci ne ya ƙaru idan kuma suka ɓace musulunci ne ya rabu kar ka rika tuna sai in kana da ɗa wanda ya lalace za ka yi addu'a ɗan wancan ma ai ɗanka ne tunda musulmi ne dan uwanka rinka sa su a cikin addu'a Allah ya dawo da tunaninsu Allah ya shirye su Allah ya fitar da su daga cikin wannan kangi na kangarewa wa'yansu mashaya ne wa'yansu barayi ne wa'yansu ga sunan dai kawai Allah ya jarrabe su ya tura musu shaidan ya harakar da su don haka mu yi ta roƙon Allah shi ne kawai zai iya dawo mana da su idan ba shi ya dawo mana da su ba ba za su dawo ba don haka babban makaminmu shi ne addu'a babban makaminmu shi ne addu'a ta hanyar roƙa wa ‘yan uwanmu sauƙi abun Allah sai ka ga mu ma Allah ya sama mana sauƙi iyayenmu wanda suka riga mu kuma rinka yi musu addu'o'i Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi yadda suka yi mana tarbiyyar musulunci Allah ya sa mahaɗar mu da mu da su jannatul firdausi da a Allah sannan shugabanninmu wurin kai musu addu'a Allah ya gyara tunanin su ya sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatansu Allah kuma ya taimake mu da taimakonsa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana fata fata ne ya taimake mu da nisantarta ina ganin kamar malam ya rufe littafinsa kamar lokaci ya yi za mu dakata a nan insha Allah sai gobe sai sauran minti hudu ko sai in babu tambaya na ala ya halatta in ya da nuna ga yaron da bai san me yake ga da ne a ba a sa ka ba ba a ce kai haka ba yawwa wai zai riƙa yawo da albarkaci wanda ya ganshi da laya hujja ta yanzu zai ainihin gyara ka gane ko yawwa amma in kai haka zai iya jawo fitina domin wa'azi idan baka iya shi ba sai ya zama bala'i Allah ya sauka ya yaya mutumin da ruwan kurkurar baki ya rinjaye shi ya ji kamar ya wuce to babu wani abu da za ka ɗauka a matsayin kawai bai wuce ba in dai ji kai kamar ya wuce amma idan hadiyarsa kai ka tabbatar da ka haje shi fat to waɗansu malamai suka ce matukar garaje ne wajen kurkuren bakin kake yi don an hana zurfafa kurkuren baki ɗin ga mai azumi ba hana ka kurkuren baki sama sama ba amma kada ka zurfafa idan garajenka ne yasa har ruwan ya wuce za ka biya ɗaya. An gane ko, akwai waɗanda suka ce kuma idon su cewa ya yi ba da nufi ba, to wannan aikin Allah ne shi ba kai ba ka yana nan ba za ka biya ba. Amma akwai waɗanda suka ce ko su cewa ya yi za ka biya ɗaya amma ihtiyatan ba don ya zama wajibi ba. Idan ɗaya da shakku a zuciyarka ka tabbatar da dai ka biya shi. Ka fahimta? Wabillahi tawfiq. To Allah ya dace da mu. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد